بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله ثم الوهم وهو القسم السادس وإنما أفصح وإنما أفصح به لطول الفصل القسم السادس <clears throat> يجي سنن الوهم الوهم آه، مصدر وهيمة آه، وهيمة يهم وهم يهم كو وهم يوهم وهم من باب فهم يفهم da ma'ana wato a ghalita a wasaha idan mutum ana cewa wahima fil hisab yayi kuskure a wajen lissafi to min babu fahima kenan to alwaham shine ma'anarsa alkhata wahama kuma ma'anarsa azzan azzan wal hadas mutum ya faɗa abu bisa zato to min ta tahaqquq ba tare da tabbas ba shi babinsa wa'ada ne sai ya zamanto wahama ya himu min babi wa'ada ya idu walmasdar a dukkan wazanin guda biyu alwaham saboda haka alwaham ma'anarsa kuskure da rafkanwa kuma ma'anarsa zato da rashin tabbacin ilimi <coughs> wa huwa al sadis shine kashi na shida kashi na shida na eh? yawa asbabu ta'an fi rawi ta'an eh fi rawi ake sukan mai riwayar hadisi da shi alwaham idan aka samu waham a mujarradin an samu waham za a yi suka akan hadis ɗin. amma za a yi suka akan rawi din ya masa tasiri wannan wani abu ne daban wanda zai zo a cikin babin jarh wa ta'dil amma al da ya zamanto mai rawinsa mai riwayarsa yayi wahami yayi kuskure to wannan yana daga cikin asbab raddil hadith al waham min rawi wa inna ma afsaha bihi li tul al fasl abin da ya sanya shi ya bayyana shi yace thumma al waham bai ce war rabi' ba li tul al fasl na da ga yayi maganar wa kaza al-hukm fi rabi wal khamis to saboda yanzu zai shiga cikin saboda wannan fasul din da aka samu shi yasa sai ya bayyana shi yace thumma al wahab in ittuli'a alayhi bil qara'in in ittuli'a alayhi ay ala al wahab idan aka gano wannan kuskuren bil qara'in da al-qara'in jam'u qarina ita ce dalili khariji amma da yake tare da abinda ake neman gano al'amarin nasa idan wato aka samu wata amara wata alama da take bayyana cewa an samu wannan kuskuren addallati ala wahmi rawihi wannan qarinar wannan alamar ta zamanto mai nuni ce ga kuskuren wanda ya riwayar to kuskure ko yana da kuskure zai iya faruwa ta fuska masu yawa nan an ka nan alhafid ya kawo amfila amma ba su ne kadai amfila din alwaham ba domin wahami ma'ana kuskure zai iya zuwa ta fuskoki bila adadi amma alghalib wahamin da yake afkuwa wajen riwayar hadisi ɗayan waɗannan wanda hafiz ya faɗa ne min wasli mursal hadith ne wanda yake mursal ne ba a faɗi sahabin da ya ruwaito ba tabi'i ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza sai wani ya zo ya zo ya wasalin ya sadar da isnadin me ma'anar wasli eh sadar da isnadi me zai yi kenan sai sai kawo wani sahabi eh alhadith mahfuz yanda aka san shi ba a san sahabin da ya faɗa ba ba a san wasitar ba shi sai ya zo alal misali hadith ne wanda sabitul bunani ya ruwaito mursal an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabit yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma saboda ya saba gani inda aka ce sabit eh, anwa an Anas ibn Malik sabit al-bunani mashhur ne da riwaya daga Anas to yana zuwa sai ya bi al-jadda abinda aka saba sai ya ce sabit al-bunani an Anas ya ce masa a kai kuskure wannan hadisin ba haka ake ruwaito shi ba hadisi ne mursal babu anas a ciki to kaga wannan wahami ne kuskure ne yayi to <clears throat> in aka gane wannan kuskuren hadisin nasa wanda yake wanne ne zai zama to mai illa eh mai wasal din mai wasal shine zai zama to mai illa dan shine aka kuskure a ciki an gane aw munqati ko kuma hadith ne munqati shi sai ya ruwaito shi bil isnadil muttasil ya ruwaito shi bil isnadil muttasil an sami inqita malik an an dawud ibn yazid an ikrima alal misali akwai wasita shi sai ya zo abin nan akwai inqita a ciki shi sai ya zo ya kawo rawi tsakanin Dawud ibn Yazid da Ikrima ya tabbatar da waslin hadisin ya zamanto hadith ne muttasil to nan wajen shi ma kuskure ne wal aks ma haka ko zai iya zamantowa irsal muttasil hadith ne wanda yake muttasil ne shi sai ya ruwaito shi mursala sai ya ruwaito shi mursala ko kuma hadith ne wanda yake muttasil ne sai ya ruwaito shi munqati duk wannan duk illa ce domin duk kuskure ne au idkhal au idkhali hadithin fi hadith ko shigar da hadith cikin wani hadith din shigar da hadith cikin wani hadith zai iya zamantowa misalin da na rinka kawo muku a hadithin talbiya an gane hadisin talbiya an ruwaito shi da hadisin sahabbai guda nawa biyu dawa dawa da Aisha da Abdullahi ibn Umar barakallahu fi hadisin Aisha da na ibn Umar dukkanin su akan sifar talbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yaya hadisin Aisha yake labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mat wa innal hamda wan ni'mata lak iyakarsa kenan hadisin Aisha hadisin Ibn Umar labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk ya kara da wal mulk to idan wani ya zo ya ruwaito hadisin Aisha ya kawo shi da lafazin hadisin ibnu Umar kaga ya shigar da hadisi cikin hadisi hmm? ya yi daidai wajen isnadi amma ya ɗauki isnadin wani hadisi ya ba mu wani hadisin da ya ruwaito da ya kawo isnadin sa tiryan tiryan na Aisha kamata yayi matanin kar ya dauko matanin isnadin Ibn Umar ya sanya masa shi eh na Aisha wannan ya daga cikin fuskokin waham da da daga cikin huffaz suke fadawa cikin sa ko kuma ya zamanto ta hanyar shigar da isnadi ne cikin isnad ba matan din ya zamanto ɗaya ne amma isnadin sai su shiga cikin juna wayannan duk akwai amfila da yawa da za su zo amma yanzu idan muka ce za mu tsaya mu bi amfila din alhadith almu'al gaskiya zai dauke mu lokaci mai tsawo amma abinda na shi yasa ma alhafiz hatta amfila bai kawo su ba bai kawo mana amfila ba saboda so yake mi tasawurin yaya alhadith alma'lul yake me alhadith alma'lul ko alhadith almu'al aw nahwi dhalika min al ashiya al-qadiha ko makamancin wannan daga abubuwa da suke suka akan ingancin hadisi wannan amfila ne da ya kawo na kuskure da masu riwayar hadisi suke yi wa tahsulu ma'rifatu dhalika bi kathrati tatabbu yaya za a iya gano dan cewa yi thumma al-waham in tuliya alayhi ko wa tahsulu dhalika ay tilka al-ma'rifa al-ittila ana iya gano wannan kuskuren da za ka ce tuta za a gano kuskura nan ya ce bil qara'in ko ya za ka iya yaya qara'in din za su bayyana gare ka ya ce wannan sanin waɗannan ƙara'in din yana tabbata ne bi ta tatabbu da yawan bibiyan riwayoyin hadith yawan bibiyan riwayoyin hadith shi yasa al-Imam Ali ibn al-Madini yake cewa albab bab lam yujma turuquhu لم يتبين خطأه الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه abin da yake nufi da albab a nan wajen shine hadith da ya zo akan mawdu'i guda ɗaya idan baka tattara dukkan turuq ɗinsa ba dukkan riwayoyinsa to kuskuren mai kuskure ba zai bayyana gare ka ba kuskuren da aka yi a cikin riwaya ba zai bayyana gare ka ba wa jam'i turuk. wa jam'i turuq da wato bibiyan hanyoyi na hadith din wa hadha fa hadha huwa al-mu'all to hadisin da yake da wannan sifa shine al-hadith al-mu'allal nan ya kira shi al-mu'allal sunaye uku ake masa ko ka ce al-mu'all ko ka ce al-ma'lul ko ka ce al-mu'allal an yi intiƙadin sunaye biyu al-mu'allal da al-ma'lul amma al-mu'al ba shi da iskal domin al-mu'al ismin maf'ul ne na a'alla fa huwa mu'allun a'alla yu'illu fa huwa mu'illun wa huwa mu'allun wato an bayyana an tabbatar da illansa kamar inda ake cewa a'allahu Allahu fa'ulla Allah ya sa masa illar rashin lafiya sai rashin lafiya wa huwa mu'al ko wa huwa ma'lul sibawaihi yayi hikayan ma'lul dan haka aka ce ba kuskure bane a ce ma'lul shi yasa aka samu daga cikin maganganun magabata irin su al-imam Ali ibn al-Madini da Abu Hatim razi da su dar da sauransu duk suna cewa al-hadithul ma'lul amma wajen itlaqin su ba sa ce sai yawan abin da suke faɗa sai a ce a Allahu bi kaza a Allahu bi kaza an gane allahu bi kaza to amma al-mu'all abin al-mu'allal shine wanda ake gani wannan lahan ne domin al-mu'allal ba zai zamanto sigan bina'in maf'ul abin ismil maf'ul na a'alla ba a'alla fa huwa mu'all ba za a ce fa huwa mu'allalun ba domin allala ba shine ta'lil na hadith ba a ne ar-ruba'i ba alla ba na i'adat na shur marratan ukhra ba kuma allala ba allala lahan ne shi yasa waɗansu suka ce cewa al-mu'allal lahan ne amma sigar a'alla fa huwa mu'al da kuma sigar mu'al da ma'lul wannan la gubara alaiha domin hata wanda suka yi inkarin ma'lul an samu raddin malaman lugha a kansu malaman lugha sun yi raddi a kansu an samu naqal daga cikin asatinin lugha sun yi amfani da al-ma'lul a cikin sigogin ismul maf'ul na Allah wanda yake shine dama fi'ilin da muke nema wato na tabbatar da illa domin al-illa ma'anarta shine al-marad abin da yasa aka kira shi al-hadith din aka aka sifanta shi da sifar illa saboda wato kamar yadda mai lafiya in ya sami illa za a ce masa illa ya samu rashin lafiya to haka nan hadith yake الحديث المعل هو الحديث المعلول هو الحديث الذي ظاهره السلامة وفيه علة قادحة تقده في صحته شيني الأبنان الحديث المعل ما كان فيه علة ما كان فيه علة قادحة مع أن ظاهره السلامة مع أن ظاهره الصحة حديث da yake akwai wata illa da take suka akan ingancin hadisin tare da cewa zahirinsa hadisi ne wanda yake babu illa a cikinsa salin alin yake domin yawanci yanzu hadisin da yake akwai kazzab a cikinsa zaka kira shi ma'lul illa ta bayyanan ce kana ganin sa zahiruhu ba salama bane amma hadisi da za a kawo maka da isnadin sa dukkanin su amintattu ne tiryan tiryan tiryan kamar hadisi aka ce ya'la ibnu ubayd thiqa an sufyan thawri imam eh? an amr bin dinar imam an abdullahi ibn umar eh? sahabi wannan isnadin me za ka ce a kansa albayyani bil khiyar akwai illa a cikinsa to amma wa huwa hadithun ma'lul eh ma'lul ne eh saboda ala ibnu ubayd yayi kuskure as-sahih hadithin isnadin sa sufyan ath-thawri an abdullah ibn dinar an ibn umar sufyan ath-thawri an abdullah ibn dinar an ibn umar maimakon abdullah ibn dinar sai ya sanya wa sai sanya amur bini dinar dukkaninsu almajiran ibn umar ne dukkaninsu babansu dinar ne sai dai wannan abdullahi ne wancan kuma amr ne dukkaninsu fiqat ne amma haga wancan isnadin kuskure ya aka gane kuskurensa saboda an bi dukkan sauran almajiran as-sauri da waɗanda suke a tabakarsa da suka tashi ruwaito hadisin sun ruwaito shi daga hanyar abdullahi ibn dinar an ibn umar saboda haka ya ta'ayyan cewa ya ala ibn ubaid kuskure yayi to kaga wannan hadisin utuliya ala alwaham ya aka gano wahamin nasa bitatabbu wa jam'i turuq bitatabbu wa jam'i turuq wannan mataki na ba wai kawai tatabbu da jam'i turuq ne kawai ba a'a in kai tatabbu'i ka har hada turuqul hadith mataki na farko kenan mataki na biyu kuma sai kai muqarana tsakanin masu riwayar hadisin kaga kowanne ne matsayinsa a wajen alhifd wal itqan hmm? dan da haka ne za ka gane waye ya kuskura ai kuskuren ba cewa ba ce maka za a ba ba wanda kuskure ne zai zo ya ce niyya ne kuskure ba a kana dubawa sai ka ce wannan akwai dalilai masu karfi cewa wanda wani shine ya kuskure a cikin wannan hadisi an gane to wannan shine alhadith almu'al saboda haka kun ga kenan alhadith almu'al da labudda ya zamanto zahirin isnadin nasa sahihi ne zahirin isnadin kana gani sai ka ce wani hadisi ne ingantacce babu wata illa tare da shi to idan malamai suka gano illa wadda take suka akan wadda take bayyana cewa akwai kuskure a cikin riwayar to wannan ya zamanto alhadith alma'lul kaga kenan riwayar hadith din idan ta zo idan riwayar hadisin ta zo maka a cikin isnadin akwai wani wanda yake ana ganin sa an san cewa wannan hadisin ba zai zama to ingantacce da shi ba kamar aka samu kazzab ko rawi da'if ko muttaham ko matruk kaga wannan zahiruhu ba salama bane ko zahirinsa ba za a ce wannan zahiruhu salama ba to wannan ba a ba majalin illa bane majalin alhadithul ma'lul a cikin ahadithul thiqat an gane saboda haka kun kenan malaman hadisi ba wai kawai sun gano hadisan da aka yi gangancin ƙarya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko mutane waɗanda suke ba amintattu ba wajen riwaya suka yi kuskure suka dangana shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a'a hatta amintattun idan suka yi abin da ba wanda yake kubuta da shi daga cikin mutane shine kuskure da mantuwa su ma malaman hadisi sun san yadda za su gano wannan a baya suka sai in ya yawaita shi yasa na ce muku alwaham yana suka akan ingancin hadis amma ba lalle ne suka akan rawi ba sai in yayi yawa sai in yayi yawa shi za ka ji an ce kasrat abinan kasirul waham saduqun kasirul khata amma za ka ji ana cewa fiqatun yahim fiqatun yahim yana da wahami to amma mutumin da yake a cikin majalisi guda zai yi inla'in hadisai dubu don ya yi kuskure a hadisai talatin hamsin wannan ba zai tasiri a kansa ba amma wanda zai hadisai dubu ya to wajen ɗari uku ɗari hudu duk kuskure ne to wannan shine wanda malaman hadisi suke tawakkufi a suke cewa to wannan ya taju ila da'ama eh. kamar yadda suke cewa abu zubair ya taju ila da'ama yana buƙatar abin nan abin da zai dan tayar da shi za a dan tokare shi ya dan tashi eh. saboda haka alhadithul ma'lul majalinsa ina ne ahadithul thiqat majalul hadithul ma'lul fi ahadithul thiqat to amma a cikin maganganun mutaqaddimin za ku ga wani lokaci sukan yi itlaqin illa akan abin da illata akan abin da yake Illata zahira ce hmm? illa ce zahira amma wannan ba shine wannan ba shine al-itlaq al-mujma alayhi ba an dai samu an dai samu malaman hadisi suna wannan itlaq din amma al-itlaq da wanda mustala ya istiqrari a kansa shine cewa ba a amfani da illa sai wajen as-sababul khafi na ta'rifun illa inda al-muhaddithin huwa sabab khafi غامض يقدح في صحة الإسناء في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة سبب وتوني دليلي خفي أويي غامض من رنسي أشكم أويا الناس سننكما قادح يزمن تومي سوكاني أكن ingancin hadisin tare da cewa zahirinsa assalama an fahimta wannan shine ta'rifin hadithul mu'al abin da yasa abin da hafi zake so kawai ya sanar da ku kenan na farko ku san al hadithul mu'al ko al hadithul ma'lul ku san yaya ake gano al hadithul ma'lul ta yaya ake gano shi ta yaya ake gano illa a cikin hadith at-tatabbu wa kasratu turuq ko kuma kace ma jam'u turuq jam'u turuq wal muqarana bayna ahwali ruwat al-muqarana bayna ahwalir ruwa an fahimta to wa huwa min aghmadi anwa'i ulumil hadith wa adaqqiha wannan al mu'al al yana daga cikin mafi rintsin fannonin ulumil hadith wa adaqqiha da kuma me a wato me wato zurfin sha'ani a cikinta jidda jiddan da gano shi yake da wahala a ɓoye yake ba kowa ne yake gane shi ba wala ya komo bihi illa man razaqahu Allah ta'ala fahman saqiba ba wanda yake wato zamantowa malamin sa ya ba ilimin ilimin haƙƙinsa shine alƙiyamu bihi illa man razaqahu Allah fahman saqiba sai wanda Allah ya bashi fahimta mai zurfi wa hifdhan wasi'a da tarin ilimi mai yawa ya haddace hanyoyin riwayoyin hadisi masu yawa inda yana jin wannan hadis din sai ya gano cewa wannan hadisin kun yi kuskure shi yasa wata ran imam muslim ya zo ya sami imam al-bukhari ya ce masa hadis kafaratul majlis hadith abi huraira fi kafaratul majlis sai ya ce huwa ma'lul imam muslim sai ya durkusa gabansa ya ce don Allah bayyana min illarsa ya ustadal ustazin ya tabibal hadith fi ilalihi ya masa kirari ya ce don Allah bayyana min illarsa saboda hadisi ne zahiruhu assalama suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira musa ibn ubaida an suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira to nan take sai imam imam al-bukhari sai ya kawo masa isnadi guda ɗaya da ya bayyana illa cewa musa ibnu ubaida da ya ruwaito hadith din ya ruwaito shi ne a mu'dal babu babu babu abu salih babu abi huraira an suhail qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ya ruwaito hadisin bai ce suhail an abi salih an abi huraira ba shi ya kiyaye hadisin sosai domin sauran kawai sun saba daga an ce suhail an abihi an abi huraira shine sulukul jadda salakal jadda saboda haka wanda ya gane cewa wannan hadisin ba alal jadda yake ba to shine wanda yake daidai yana gaya masa wannan imam muslim yake ce masa wallahi la ka illa hasid ba wanda zai kika sai mai hasada to shi yasa yake da to kaga imam muslim ya ruwa ya ga hadisi ya dauka ingantacce ne amma bai gano illarsa ba sai imamul al-Bukhari shi kuma saboda atil ibtila yana ganin wannan hadisin da kuma fahimta da sanin ahwalur ruwat sai ce wannan riwayar ta Musa ta hadisin Musa ibn Ubaida eh, abin nan ita ta bayyana illar hadisin ita ta bayyana cewa al-hadith wanda yake zahiruhu salama ma'lum wa ma'rifatan tamma bi maratibir ruwa da kuma cikakken sani ga matsayin wato masu riwayar hadisi kowane mai riwayar hadisi ne matsayin sa wannan shine ake ce masa ilmu tabaqat tabaqatur ruwa wanda muna yawan magana a nan wajen hmm? mun yi ta yawan misali a nan wajen mun ce misalin tabaqat maratibin ruwa ta ani zuhuri nawa muka kasa su nawa martaba nawa muka kasa almajiran zuhuri ايه uku قول القول الثاني القول الثاني مراتب الرواة عن الزهري عجائب أم أنت؟ طبقات الرواة عن الزهري قلنا مكفر أحسن guda uku sale guda uku muka faɗa ha abdurrahman <laughs> mama <laughs> eh ma nura ya kasan kuyi da kanka <laughs> guda biyar ne muka ce guda biyar muka ce allazina jama'u baina al-hifz wal itqan wa tulul mulazama al-hifz wal itqan wa qisar al-mulazama sannan khifatu ad-dab wa tulul mulazama sannan khifatu ad-dab ma adam almulazama sannan a tabakal hamita ta ƙarshe su ne waɗanda suke al-mutakallam fihim addu'afa wal halka ba haka muka ce ba muka ce akwai waɗanda suke masu fahimta ne amma ko ba ta giya kullum suna nan misalinsu eh? مالك أه. نعم ابن عيينة أه. معمر آه. لا ليس في الطبقة الثانية يونس ابن يزيد الأيلي ده أقيل ابن خالد ده شعيب ابن أبي حمزة ده محمد ابن وليد الزبيدي الطبقة الثانية سوانيني الليث ابن سعد والأوزاعي لا طيب، بن سعيد من تلاميذ مالك ليس في هذه الطبقة لما يأخذ عن الزهري to haka haka zalika kuma kamar annafi al-imam nafi imam nafi talamizuhu suma ala tabaqat tabaqa nawa ne talamiz din nafi aji nawa aka kasa su aji tara tisa tabaqat haka imam an-nasa'i ya kasa su tisa tabaqat to kowane rawi al'amash shi ma haka yake talamizuhu al-tabaq duk wani wanda yake jigo ne na riwaya eh, az-zuhri sufya al-a'mash qatada abu ishaq as-sabi'i wannan tabaka ne sana a zo tabaka din talamiz din su shu'ba sufyan ath-thawri mm, sa'id ibn abi aruba hisham ad-dastawai imam malik dukkaninsu talamit ɗinsu alaf sabaqat kowanne daga cikinsu Muksir ne kuma waɗannan manya-manyan riwaya su ne yake kana buƙatar ka san maratibin ruwa ta anhu don idan sun yi saɓani ka san wane ƙaunin wa za ka ƙaddamar ƙaunin wa za ka jinkirta an fahimta to kaga shi ma ba wanda yake to ba za ka san ilal ba sai kana da ilimin tabaqat Ilmin mara shine ma'rifa tamma bi maratibin ruwa dalilin da yasa kenan al-hafiz ibn rajab ya rubuta littafin sa sharh ila tirmidhi sharh ila tirmidhi wanda yake cewa abin da yasa ya kawo wannan saboda wannan ilm wannan littafin yana kunsar abin da yake zaka gano shi wanda ta hanyar sai zaka gano shi na ilimin hadith amma ba za ka tashi ba za same shi ba a cikin kutubul jarh wa ta'dil kutubul jarh wa ta'dil ce maka fulan rawa an rawa an fulan wa an fulan wa rawa anhu fulan wa fulan قال عنه فلان كذا قال عنه يحيى كذا قال عنه أحمد كذا قال عنه البخاري كذا شكنا to wannan la dan ka san martabarsa za ka san martabarsa min ko siƙa ne ko siƙatun sabt ne ko saduq ne ko saduqun yahim ne ko da'if ne ya za ka san martabarsa a wajen jarh wa ta'dil amma martabarsa in ka zo kai muqarana da shi da wani wanda yake abokin riwaya tare da shi ba za ka san wannan ba sai ta ilmu tabaqat to shi kuma maganganun malaman nan da su ne suke su ne wato asasin da kake gano tabaqatul ruwat ba lalle ka same su a cikin tafan jarh wa ta'dil ba sai dai ka same su wajen maganar su akan akan illolin hadisi wajen da suke illanta hadisi nan ne zaka samu maganganun su ka zazzakulo su daga wurare daban-daban to shine ibnu rajab ya kokari ya hada maka kaga a cikin littafin sa ya kawo tabaqatul ruwat an tunda ya fara tun daga sahabbai daga abdullahi tabaqatul ruwat an abdullahi ibn umar wa an anas wa an abi huraira sana tabaqatul ruwat an an abin at-tabi'in al-barizin tabaqatul ruwat an nafi' hmm? tabaqatul ruwat an ibn shihab az-zuhri an abi sannan ya tafi wajen yan kufa abu ishaq as-sabi'i sannan a'mash hmm? wa hakaza sharh ila al-tirmidhi in Allah ya bamu rai da lafiya idan muka gama in muka gama dawabitul jarh wa ta'dil shi zamu karanta in muka gama dawabitul jarh wa ta'dil insha Allah shi zamu karanta domin shine zai zai sanya ka ka gane yadda amma fa wannan duk nazariya ne ilmin hadith ko ba nazariya ne kawai ba akwai practical eh, sai da practical wanda ba sai wanda ita ba laboratory za a je ba maktaba ake zuwa sai an je maktaba ka san da zaka yi amfani da littattafai da wani littafi za ka yi amfani da shi a wani lokaci da wani littafi za ka yi amfani da shi a wani lokaci ko wani littafi ka san manhajinsa ka san da za ka iya amfani da shi to sannan wannan ilimin na nazariya da ake yi ka zo ka tsabbaka shi hmm? ka zo ka tsabbaka shi amaliyan na'am wa malakat wa ma ah, wa malakatan qawiyya وملكة قوية بالأسانيد والمتون da kuma wato fahimta mai ƙarfi ta wato asanid da mutun ya san asanid ya san wato kowane isnadi na kowane hadisi ya san shi ana ruwaito masa hadisi ce a ah, wannan hadisin ba ruwaito shi da wannan isnadin ba ga da isnadin da aka ruwaito shi ana ruwaito masa matin sai ce a'a wannan matanin a iya kaza ya tsaya ƙarin da aka yi baya ciki ba lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam bane ɗaya daga cikin masu ruwaya ne ya sanya shi wato kaga kenan banda sanin maratibin ruwat kuma ya haddace almutun wal asanid masu yawa ya kuma fahimce su ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن dan haka ne ba wanda yayi magana ya zamanto malami imam mu'tamadi a cikin wannan fanni illa qalil sai kadan min ahli hada sha'an daga ma'abuta wannan sha'ani wani sha'an na'am ulumul hadith eh ulumul hadith daga cikin malaman ulumul hadith din ma kadan ne wanda suke magana akan sa ga misalin wannan kadan din ka ali ibn al-madini ali ibn al-madini a da shi da imam Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in sabaka su ɗaya dukkanin su almajiran Yahya ibn Sa'id al-Qattan ne almajiran Yahya ibn Sa'id al-Qattan yana daga cikin wanda suka fi kowa sanin ilmin ilal hadith Imam tashaddud wajen rijal shi kuma almajirin shu'uba ne da Sufyanu Thauri da Imam Malik ya karatu a wajen duk waɗannan asatin din to shine ya reni waɗannan Ali ibn al-Madini da Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da Ali ibn al-Madini da Yahya ibn Ma'in da Imam Ahmad ibn Hanbal dukkanin su zamanin su daya kuma almajirai abokan juna ne wajen neman ilimi wanda yafi fi kowan su sanin ilalul hadith shine Ali ibn al-Madini wanda ya fi su ga baki daya sanin riwayoyin hadisi ga mutum Imam Ahmad ibn Hanbal wanda kuma ya fi su sanin rijal rijalul hadith ya haya ibn ma'in a wannan ba yana nufin kan cewa su sauran ba su da sanin wannan ba imam ahmad kamar yadda yake da yanda yake da yawan haddar hadisai ya kuma san ilal kaga yana da abin nan littafansa na ilal da suka da yayi al ilal wa ma'rifatir rijal da riwayar ɗansa abdullah al ilal wa ma'rifatir rijal riwayatul marrudi akwai ilal ɗinsa na al wanda almajiran almajiran sai tattara dukkan maganganun su akan ilal hadisan da Imam Ahmad ya illanta suna da yawan gaske ba iya na doktora a kansu ne amma iyakar abin nan hadisan da kawai waɗanda ni a ƙaramin tattarawa ta na gani cikin tafan da ake da su a yanzu hmm, sun fice dubu dubu da wajen ɗari biyu da wani abu ne wanda mutun ne ba wai asani ba mutun wanda ya magana a kansu wanda kawai wanda yanzu tafan da ake da su suka bayyana ilal din to nan ya kawo mana misali ka Ali ibn al-Madini wa Ahmad ibn Hanbal da Imam Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari al-Majrun su almajirin da su su biyu ne al-Imam al-Bukhari in ka dauki littafin sa at-Tarikh al-Kabir sai ga in yazo tarjamar rawi sai ya faɗi sunansa sai ya kawo isnadin hadisi wanda ya ruwaito sai ya kawo in ya kawo isnadin hadisin sai ya kawo wani isnadi da zai nuna cewa wannan isnadin da ya bayyana shi ma'alul ne ba zai ce komai ba dan magana yake da malamai in ka in ka gane ya kawo maka illa ne yana faɗan sunan rawi din sai ya kawo maka isnadi وقال كذا وكذا وقال حدثنا فلان عن an عن فلان an رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. sai ce wa kala fulan sai ya kawo hadisin sai ya kawo shi ko mursal ko ya kawo shi mu'dal ko kuma ya kawo shi abin nan da hanyar da zai bayyana cewa waccan riwayar da aka yi illa ce yasa kafin ka ka iya fahimtar kafin ka tsaya ka karanta a tarihul kabir eh, ka fahimce shi ka fahimci muradin bukhari a ciki sai kowane rawi idan ka zo tarjamarsa wannan isnadin wani lokaci isnadin zai ambata ba zai faɗa maka matan din ba isnadin kawai zai ambata babu matan eh, ba matan wani hadith yake nufi da wannan to sai ka je ka yi takhriji sai ka bibiyi wannan isnadin tukuna ka biyo biyo riwayoyin isnadin a cikin kutubul atraf dan su ne kutubul atraf sune suke kawo asani to sanan sai ka gano me maqsudin bukhari da kawo wannan sannan suna wato wani mustawa na ilimi wanda yake zai baka mamaki matukar gaske to duk wato shi yasa duk wanda ya san wannan ilimin zai mamakin waɗanda suke abin nan sukar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin cewa wai su suna amfani da uslubi na ilimi ne abin dariya ga wanda ya san wannan abin dariya za su zamanto gare shi abin dariya za su zamanto gare shi ko in kuka zo in kuka ci gaba da karatu a cikin wannan fannin ku da kanku za ku zamanto shaida akan wannan ba wai dan wai abin nan muna faɗa bane dan malaman mu ne da muke da muka yadda kan cewar Allah ya zabe su dan hidimar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a haka yake waƙi ne qadiya ce ilmiya wanda in ka karanta in ka yi ilimin ka yi itla din za ka ganta shi yasa yanzu waɗanda a da turawa da suke sukan addinin musulunci akan wanda suka mai da sukan sunna ya zamanto shine fagen abin nan abin nan fagen famansu su hmm? yanzu sun dawo daga rakiyar wannan mazhabar lokacin da nake rubutun risala ta akan manhajin imam ahmad wajen ilal hmm? akwai wani abokina dan america da yake ce akwai wani akwai wani da yake rubutu akan wannan a jami'an chicago da nan su bai dame su ba ya za su gano yadda za su soki addinin musulunci sai su gano kan cewa ashe wani wani abin nan ne na ilimi da ake da shi wanda da su duk ba su san shi ba hmm? sauran manya-manyan turawa da suka je suka karanta addinin da nufin su yi ma addinin da sisa sun zo sun rufe musu wani wato abin nan a turas wani wato abubuwa da aka samu na ilimi wanda ya ciyar da jinsin bani adam gaba wanda za su ba su gano ba ne suke kokari su gano su gano irin ilimomi da suke cikin wannan abu hakika gabiya ce ta ilimi ba kaɗan ba gabiya hmm. ce duk wanda ya karanta littattafan nan ba wai kawai karatu ba yanzu kaga <clears throat> abin nan ba wai kawai yadda ake karatun abin nan hadith ba in ana karatun isnadi Allah Allah kake kaji an ce kalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai isnadin bai dame ka ba eh. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, an gaba ai ka ga mana kawai me aka ce to suka ka isnadin karatun isnadin abubuwa da ke cikin sa na ulum ba kaɗan ba ne. amma sai ga wanda yake ahalin wannan sha'ani wal bukhari wa yaqub ibn shayba ba yaqub ibn shayba ba ibn abi shayba ba wa yaqub ibn shayba آه، وأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي وأبي زرعة عبد, آه، عبد الرحمن بن عبد آه، عبد الرحمن بن عبد العظيم أبو زرعة الرازي يا سنة عبد عبد سنة سيكون كامل والدار قطني da abul hassan hmm, ali ibn umar a dar kutni wanda kowanne daga cikinsu hmm, saninsa ga ilmin ilalul hadith yana da yawa kuma kowanne yana da littafi da ya akan ilalul hadith imam ahmad yana da al'ilal wa ma'rifatul rijal dar kutni a littafinsa shine ya fi kowanne wajen ilal ila lidar kutni har yanzu ba an buga an buga juz'i goma sha nasa har yanzu ba a kare ba juz'i goma sha har yanzu ba a kare ba kuma wani littafin imla'i ya yi shi da ka ya kawo shi za a ce masa hadith eh, ya rattaba shi bisa masani ya fara da hadisan sayyidina abubakar masalan hadith shayyabatni hud hadithan sayyidina abubakar sai ce hadal hadith yarwihi fulanun wa fulanun wa fulanun wa fulan wa rawahu fulan wa ikhtulifa anhu bi kada wa kada wa qala fulan kada wa kada zai kawo maka isnadin hadisin abubakar wanda suka rawaito daga wajen abubakar sai ce su kansu wanda suka rawaito daga wajen abubakar din an samu wane daga cikin ruwa dinsa an yi sabani wajen ruwayar hadisin gare shi wani ya ce kaza wani ya ce kaza a cikin waɗanda suka yi saɓani wajen riwayar wani ma za a sake saɓani a wajen riwayarsa shi sa ba za ka taɓa iya fahimtar ilal dar kutni ba sai ka a wannan zamani a da za su fahimce shi ana karantawa suna da dan saboda suna da ilimin asani amma yanzu kana so ka fahimci ilal dar kutni sai kowane hadisi sai ka zo ka yi masa mushajjarat shajaratul isnad kowace wanda yake zamu zo mu yi shi insha Allah yayin da zamu zo mu fara a takhrij yadda ake shaj mushajjarat na isnad ka zana dan mushajjarat su zasu bayyana maka turuq din ka gansu a wato a hoto dan ka hada wato abu biyu ka hada ka hada ji da gani sai ka fahimta sosai to su kwada ana gaya musu idan zuciyar karfi gare shi yana gani kuka idan zuciyar yanzu ganin sabo yayi yawa ya makance ba a gani amma su da ana faɗa suna ganin sa a cikin zuciyarsu gashi free falo amma yanzu kun kana so ka fahimci ilal dar kunni sai dai ka rubuta in ko ba haka ba sai dai kawai kana karanta sai kana karanta kana bacci dan saboda karatun baka san sa ba baka san abin da kake karantawa ba na'am eh kwarai da gaske ai kuma da kadin yayi ai ba ba jumla ce shartiya ba da kai eh, haka yi shi imla'an imla'an haka yi imla'in sa shi yasa din kuma ake ce masa hafizud duniya eh. dan har yanzu su waɗanda suka yi aiki akan littafin waɗansu turuqul hadith din da yake faɗa waɗansu asani din da yake faɗa fi duniya ba za ka same su ba yanzu ba ka same su a wani littafi ba amma shi yana da su yana da su a haddace ya faɗe su shi wanda ya ta haƙiƙin shi kansa malami ne kuma ya bakin kokarinsa hmm? waɗansu asani na dar kutun yake faɗa ba za ka gansu ba ba za ka same su ba a cikin kutub da ake da su yanzu hmm? Ali ibn Umar وقد تكسر عبارة المعلل wannan bisigati ismil maf'ul ismil fa'il wa qad taqsuru ibaratu al mu'allil an iqamati al hujjati ala da'awahu wan lokaci ibarar malamin da yake illanta hadisin sai ta gajiya ba za ta iya bayyana eh, hujjarsa akan cewa wannan hadisin yana da illa ba ba zai iya faɗa ba ka tsaira fi fi dinari wa dirham kamar mai canjin kuɗi in ka kawo masa jabun dala yana shafa ta sai ce maka wannan sai ware ta ba sai yasa ba sai haka ta da wata fitila ba yana shafa ta ya san dala ta dubu ta jabu ko ba haka ba in ka samu dan canji wanda ya sabu ne ke amma in ka ce masa ya me yasa ka ce wannan ba ta jabu ce zai iya kawo maka dalilai zai ce maka saboda kaza saboda kaza ba lalle iya kawo maka dalili ba ce ni dai kawai na san wannan ba jabu ce hmm? ina shafa ta da ike na saba shafa dala yadda take ne yadda take na san cewa wannan ba dala bace a ba zan iya ba ne ga maka dalili ba shi yasa aka tambaye wata ran ne wannan ibarar asalin ta ta Abdurrahman ibn Mahdi ce ɗaya daga cikin malaman imam ah, malaman Imam Ahmad almajiran Imam Malik aka ce masa me yasa wannan lokaci sai ka ce hadha hadithun sahih wa hadha hadithun la ah, lam yathbut sai yake ce masa ara'aita law ji'ta ila sayrafi فأتيته الدينار أو الدرهم وقال لك هذا زائف وهذا صحيح لو سألته كيف ذلك هل يجيبك فهذا يقامك ببيايا أما دي أسمى تشيوه وانا كو يجبني كيدا تهاك إلم سيك باوي كان تشيوه وي كما ذاك جونوك جسنا تشيوه إلم إلى للحديث إلهام باوي تشيوه بابو ba shi da ka'ida bane kawai wai abin nan kintata ake ake faɗa a saboda wato abin ya riga ya zama to jini da tsoka nasu sun riga sun san illar za su bayyana abin da za su faɗa amma wani lokaci sai su gane ba za su ba su iya gaya maka ba ce wahala kuskure sai ce dalilin yadda za ka gane cewa wannan ilimin daidai ne shine za ka tambaye ni akan hukunci akan hadisi in gaya maka cewa ga kuskurensa ka je wajen wannan abu zura aka tambaya za ka tambaye ni akan hadisi in ce maka ga kuskuren sa ka je wajen Abu Hatim Razi ka tambaye shi ce ga kuskuren sa ka je wajen Yaqub ibn Shayba ka tambaye shi ce ga maka ga kuskuren sa kana ka san kan cewa ilimin gaskiya ne hmm. ba dabo bane hmm. ba bugun kasa bane abu ne wanda yake ake yin sa bisa adilla amma saboda sun riga sun saba da yawan sanin su da haddasu da kiyayewarsu ga sahihiyar sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani ya kuskure wajen riwayar yana yin kuskure za su gane yana yin kuskure za su gane sai dai wani lokaci ba lai su iya gaya maka yaya me yasa ka gano cewa wannan ya kuskure ba ba lai gaya maka hujjarsa ba amma ya san kuskure to wannan shine abinda muke buƙatar mu sani dangame da ah, alhadith al-ma'lul nan a cikin ta'liqin ku wanda suke da wannan nushar ya kawo muku a takaice ajnasul ilal wajen al-imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya kawo muku jinsi guda goma na ilalul hadith amma wannan amsina ne kawai ba su ne ajnasul ilal kadai ba ilalul hadith suna da fuskoki masu yawa da illa take zuwa domin kuskure da ake yi wajen riwaya la'alla ibarar taqsim inda yake yake da yake da kyau ku sani shi taksimin alhafiz ibn hajar cewa al'illa za ta iya zamantowa a cikin isnad za ta iya zamantowa a cikin matan kuma a kowace daga cikinsu za ta iya zamantowa a cikin isnadi ta yi suka a cikin ingancin isnadi za ta iya zamantowa a cikin isnadi ba za ta yi suka a cikin ingancin isnadin ba za ta zama towa a cikin isnadi ta suka a cikin matanin wannan kismi nawa kenan uku kenan haka zalika a matan da to illar a matan take ba ta suka akan matanin ba ta to a matan take ta suka akan isnadi ta to a matanin take ta suka akan matanin saboda idan ta suka akan matanin hatta isnadin ma za ta suka akan sa wannan sune ajnasul ilal guda shida inda hafi daka wasu a cikin annuka ala kitab ibn sala misalin illa wadda take a cikin matan a cikin isnadi ba ta suka a cikin isnadin ba kamar a ruwaito hadith sai ya zamanto ga wani isnadi ya zo na wannan hadith din rawi ne mai tadlisi kuma ya ruwaito shi bil an'ana ce an bai bayyana bai bayyana sama'a ɗinsa ba to wannan illa ce illa ce domin ta yiwu ya ruwaito shi daga wajen wani rawi ba'ib, amma bai bayyana shi ba to idan aka same shi ta wata hanyar ya yi tasrihi da cewa ya ji daga wajen shehinsa eh? to kaga waccan dai riwayar da take bil ana, hadisi ne ta bayyana cewa akwai illa a cikin riwayar saboda ya ruwaito shi bil ana. to amma kasancewar an samu wani isnadi ya bayyana bisama wannan illar bata zamanto mai suka ba bata zamanto qadiha ba eh ko kuma ta zamanto tana cikin isnad illar a cikin isnad tana yin suka a ingancin isnadin akwai kuskure a riwayar isnadin amma kuma babu kuskure a cikin matan din ba za ta yi suka a matan din ba kamar misalin da na kawo muku na amr bin ibdalin amr bin dinar da abdullahi bin dinar hadith din sahih ne sawa'un mun ce abdullahi ibn dinar ko amr ibn dinar hadith matan din yana nan ya inganta amma in muka cire in maimakon abdullahi ibn dinar muka kawo amr ibn dinar an yi kuskure wanda ya ruwaito ya nuna kan cewa ba shi da cikakken hibs kenan duk da isnadin duk da wannan kuskuren bai yi suka akan ingancin hadith din ba amma ya yi suka akan matanin don haka za a kirga akan cewa ya ala ibn ubaid daga cikin kurakuransa shine kuskure da ya a wannan isnadin maimakon amr bin maimakon abdullahi bin dinar ya kawo amr bin dinar za a kirga shi a cikin kurakuransa ko kuma a kawo ya zamanto illar a cikin isnad take kuma ta yi suka a cikin matan din illa ce a cikin isnad ta yi suka a cikin matan din kuma fil ahra ce su kama a cikin isnadin kamar akwai wani rawi abdurrahman ibnu yazid ibnu tamim wannan siƙa ne akwai abdurrahman ibnu yazid na manta sunan kakansa shi kuma da'if ne hadith din na da'if din ne na abdurrahman ibnu yazid sai wani ya zo sai ya ruwaito shi akan cewa abdurrahman ibnu yazid ibnu tamim ne kaga yayi ibdalin rawi da'if da rawi siƙa. saboda haka kaga in wanda wanda bai sani ba in ya ga isnadin hadisin sai ce ingantacce ne amma akwai illa kuskure ne a sanya wannan rawin fiqa sa Abdurrahman ibn Yazid abda'if ne to kaga wannan illar ta yi suka akan isnadin ta yi suka akan matanin an gane ko kuma illa ta zamanto a cikin a matan take kuma ba za ta yi suka akan matan ba ba za ta yi suka akan isnadi ba kamar wajen riwayar hadith bil ma'ana hadith ne aka rawaito shi bil ma'ana ba wannan lafazin ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba amma haka kawo ma'anarsa idan ma'anar ta yi mutabaka hmm, kaga zahirin sa kamar illa ne za ka kan cewa me yasa ai ga kowa da kowa ga yanda rawaito hadisin kai me yasa ka rawaito shi a haka to za a ce wannan ai babu ba suka a ciki tunda riwaya bil ma'ana ta halatta to wadda kuma za ta zamanto tana suka akan isnadin tana suka akan isnadin banda matan din tana suka akan tana suka akan isnadi banda matan shine kamar ai riwaya bil ma'ana kuma ai kuskure a cikin ma'ana din amma kuskuren da ba zai canza wani hukunci ba kaga zai suka akan isnadi kamar hadithin da ɗaya daga cikin fiqat a imma ya ruwaito na abin nan a wanda na na taba na taba hikayo muku shi ko wajen riwaya wajen kuskuren da yake zuwa wajen riwaya bil ma'ana na'am na'am raka'at al fajr a al fajr ai wannan yayi suka akan matin din wannan akan isnadin kawai ya suka hadithin wannan ne na Yahya ibn Sa'id al-Qattan da yake cewa Yahudawa da suka zo suka ce abin nan nashhadu annaka rasul nashhadu annaka rasul bayan kowa da tashi ruwayar hadisin nashhadu annaka nabi haka yahuda suka ce shi kuma yahya ibn sa'id al-qattan sai ya kuskure ya ce nashhadu annaka rasul imam ahmad ya ce yahya yayi kuskure mummuna domin idan da haka da haka suka ce da sun musulunta amma abinda kowa ya ce da suka rawaito hadisin nan shadu annaka nabi ai mun yadda kai ba annabi ne ana gaibi yana zuwa maka amma ba ba aiko ka gare mu ba eh kai annabi ne ka je kai ta annabcin ka amma kai ba manzo ne gare mu ba inda sun ce mun yadda kai manzo ne to kaga da sun musulunta kaga wannan kuskure ne wajen riwaya bil ma'ana kuma yayi suka akan wannan isnadin eh, da shi Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya ruwaito Ah, sannan wanda kuma zai suka akan matani din wanda kuskure ne a cikin matan kuma ya suka akan matanin tare da isnadin hadifin cewa ah, sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar wa kulluhum yaftatihuna yaftahuna alqira'a bilhamdillahi rabbil alamin ya la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim wannan riwayar hadisin da ambaton cewa akwai annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kuskure ne as-sahih yanda riwayar take sallaitu khalfa abi bakr wa umar فكانوا يفتحون يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون اسم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أبي بكر وعمر وعثمان هكا حديث حديث أنس تو وكان وكان إسنادين wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu ziyada wanda ke wannan ziyada kuskure ne kuma tayi suka akan hatta isnadi riwayar auza'i an sabit riwayar auza'i an az-zuhri an anas ibn malik wannan kuskure wanda suka rawaito daga auza'i suka yi walid ibn muslim an faɗi wajen illoli wajen guda goma akan wannan riwayar wanda yake dukkaninsu suka taru suka yi suka akan ingancin riwayar ku koma cikin annukat ala kitabi ibn sala na alhafiz ibn hajar ku ga ajnasin waɗannan ilal din kowa yayi note din sai yi ikhtisar kowanne jinsi daya ga ga jinsin yanda ya faɗa sannan ga misalin za ku ga guda biyar ne amma guda shida ne na shidan yana nan eh a cikin nukat guda shida ne amma gano na shidan gano na shidan sai wanda zai iya gano illa dan zahiruhu assalama zahiruhu hamsa amma hakikatan sitta ne ku je ku kakullo shi kawo da misalai eh aka je ka nemo babu annukat ala kitab ibn salah yana nan a maktabat hatta maktabar dorayi akwai ta akwai shi ko annukat ala kitab ibn salah ba ku da shi ba ku taba ganin sa ba ko a mafarki eh da ba kai ka san shi mai yana cikin maktabar malam <laughs> to a bari mu tsaya anan wajen وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau ku yaƙuri yau ba to tambaye ka kawai zan ansa shikenan sai mu sallah dan ina da abin nan na'am aikin da na ba a wani aikin da na ba ya so kawai ku yi talik a nan um, so kawai ku yi taliki a nan a cikin littafin ku ba um, don ku saba da taƙi kil'il na'am eh eh a at-tadlis da irsalul khafi yana daga cikin yana daga cikin abubuwan da suke bayyana illa sana daga cikin abubuwan da ake gano illa da su sana daga cikin asbab din illa dan wani lokaci da zai bayyana illar wato wani lokaci malaman hadisi za su ga isnadin hadis su ce wannan hadisin akwai kuskure amma su kasa gane ina kuskuren yake sai su kawo wata illa wadda yake yawanci ba illa bace a wajensu kamar in suka duba sai ce sai ce aiko akwai wani wani yana tadlis ko bai dukkan hanyar dukkan asani din babu tasirin bis sama to lalle wannan kuskuren daga wajen sa ne sun gano kuskuren sun san akwai kuskure amma sai su kasa bayyana menene wajihin kuskuren to shi yasa wani lokaci sai sai abin da yake ba lalle ya zamanto illa ce da'iman ba wato rashin tasrih rashin tasrihin mudallis bis sama ba ko ne yake illa ba to amma sai kaga sun kawo shi a matsayin illa saboda a wannan isnadin ba su ga wani abu da za su illanta isnadin ba in ba da wannan illar ba ka gane wannan bayanin ah, al-muallimi Abdurrahman al-muallimi ya yi shi a cikin muqaddimarsa ta fawaidul majmu'a da kalam jamil kalam kikkiawa magana kikkiawa akan wannan a muqaddimar fawaidul majmu'a ya faɗi wannan ka'idar wajen ke da muhimmanci mutum ya santa na'am subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk